This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. tare assalamu alaikum da fatan an lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a 31 ga watan mayan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. wani harin da dakarun amurka da birtaniya da na birtaniya suka kai ya kashe mutane goma sha shida tare da jikkata wasu talatin da biyar a hodeida a yemen dakarun isra'ila sun kai har-hare a fadin zirin gaza wanda ya sanadiyar kisar mutane goma sha uku a wani sansani inda mutanen da suka rasa muhallinsu suke neman mafaka. wani harin da dakarun ukraine suka kai ya afka wata tashar safarar mai a tashar port kharkiv a yankin krasnodar na rasha to kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji yadda a nan amurka masu taimakawa alkali suka tabbatar da tuhume-tuhume har 34 da ake yi wa tsohon shugaban kasar donald trump wanda yanzu haka kuma shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a zaben da za a gudanar a watan nuwamba. a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan makomar kasar gumin dan bindiga a Najeriya baleri da wasu 'yan ta da kayar baya da jami'an tsaron Nijar din suka kama. da ɓannar najeriya ce kaɗai ya ƙetaro na man kama sai mu ba saboda akwai wannan yarjejeniya gare mu da su da yanzu abin ne ya sauya saboda eh, wannan 'yan matsaloli da muka samu ta tsakaninmu da su haka ma za mu kawo muku shirin da ɗan gari da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Wata tashar talabijin mallakin Hufi Almasira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Burtaniya sun kashe mutane goma sha shida sannan wasu talatin da biyar sun jikkata a gundumar Hudaida a Yemen. tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin alhak da gabar tekun salika a hodeida inda wata tashar rediyo take amfani da shi sojojin amurka da birtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare akan mayakan hufi ne jiya alhamis a wani bangaren su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a bahar maliya babbar cibiyar gudanarwar sojojin amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa hare-haren na dakarun amurka da na birtaniya sun afka wurare goma sha uku da suka auna a yankin da ke ƙarƙashin ikon hufi a yemen yau juma'a dakarun isra'ila sun kai hare-hare a faɗin zirin gaza inda shaidun gani da ido suka ba da rahoton aukuwar hare-haren sama a birnin rafa na kudancin gaza inda yakin da aka kwashe kusan watanni takwas ana yi ya mai da hankali a baya-bayan nan. wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansanin inda mutane da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarƙashin mako a ƙarshen mako ya haifar da sabon suka waɗanda suka shaida lamarin sun ce yau juma'a dakarun isra'ila sun afka yankin rafa da ma yankin nusairat a tsakiyar gaza sannan wakilin afp ya ruwaito zafafan hare-haren bama a yankin arewa. wasu hare-hare a wurare daban-daban sun kashe jimillar mutane goma sha uku cikin dare a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan lafiya a wani asibiti a sansanin 'yan gudun hijira a dairar bala da nusairat rokokin da sojojin ruwan ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan rasha ta kafkas a yankin krasnodar yau juma'a abinda sojojin ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta telegram sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar yayin da ma'aikata suke kokarin gano irin asarar da ta biyo bayan bayan harin da aka kai da makami mai linzami irin ukraine na neptune makaman tsaron saman rasha na zamani sun sake gazawa wajen dakile hare-haren makamanmu masu linzami da jirage marasa matuka sannan sun gaza kare mahimman gine-gine inda suke adana mahimman kayayyakin bukatun sojojin rasha a cewar sojojin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafar telegram cewa makaman tsaron samanta sun kakkaɓo makamai masu linzami biyar da jirage mara matuka 29 da aka auna krasnodar da su to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu wata kotu a birnin new york a nan amurka ta tabbatar da aikata laifi kan tsohon shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar republican a zaben shugaban kasa mai zuwa donald trump na bada bayanan kudade na karya domin ɓoye wasu kudaden da ya baiwa wata jarumar fina-finan batsa don taimakawa samun nasarar zaben da ya yi a shekara ta 2016 Zara Aminu Fage na dauke da fasarar rahoton Tina Train daga New York. Kotu ta samu Donald Trump da aikata dukkanin laifuka 34 da ake tuhumar shi a kai. Bayan tattaunawa ta kwanaki biyu, masu taimakawa alkali sun sanar da cewa Donald Trump shi ne shugaban Amurka na farko da aka tuhuma a kotun aikata manyan laifuka. An tuhume shi da saka bayanan karya a takardun hada-hadar kasuwancinsa gabanin zaben shekarar 2016. bayan sauraron hukuncin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a shekarar 2024 ya fice daga kotun yana mai cewa masu kada ƙuri'a za su yanke hukunci akan makomarsa a ranar zaɓe. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be Farfesa a jami'ar Virginia Barbara Perry ta ce masu kada ƙuri'a kila ba za su hada da Trump ba a zaben. uh, it would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to. Idan ya ci gaba da zama a Florida, jihar da ba a yarda da masu aikata laifuffuka su yi zaɓe ba, a zahiri ba za a bar shi ya zaɓi kansa ba. Wata sanarwa da kamfen ɗin sake zaben shugaba Joe Biden ya fitar ta ce, a New York a yau, mun ga cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. tsohon mai shigar da kara na tarayya kuma farfesa a makarantar shari'a a new york steve cohen bai yi mamakin hukuncin ba the legal reality is either you believe in the jury system or you don't And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on it. Shaidu 22 ne suka bayar da shaida a shari'ar da aka shafe makonni shida ana yi ciki har da editan jaridan tabloid wanda ya bayyana murkushe labaran da ke sukar Trump da jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels wacce ta ce an biya ta ne don ta yi shiru game da ma'amalarta da Trump yayin da ya musanta. da tsohon lauyan Trump Michael Cohen wanda ya ce ya biya waɗannan kuɗaɗe ga Daniels a madadin Trump. Lauyan gundumar Manhattan Albin Brax ya ce masu taimaka alkali sun yanke hukunci ne bisa hujja da doka. While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors. A ranar goma sha ɗaya ga watan Yuli ne aka shirya yanke wa Trump hukunci kwanaki kaɗan kafin jam'iyyar Republican za ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban taron jam'iyyar. wanda za a yi a jihar Wisconsin ta tsakiyar yammacin ƙasar. Zara Aminu fage kenan da fasarar rahoton Tina Trend. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya. kasar mexico za ta kafa tarihi a ranar biyu ga watan yuni yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar yaƙin neman zaɓe ne da a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta data civica ta ce an kashe 'yan takara talatin.

sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron china dong jun sun yi ganawar gani ido da ido karon farko don yin shimfiɗar tattaunawa a kan shangri-la da za a yi a singapore ranar juma'a jami'an biyu sun bayyana ra'ayoyinsu a kan jerin batutuwan da suke ci musu tuwo a kwarya ciki har da batun tsanantar rashin jituwa tsakaninsu a kan mashigar taiwan tsakanin philippines da china a kudancin tekun china da ma manyan rikice-rikicen duniya kamar yakin rasha da ukraine da kuma rikicin gabar ta tsakiya ganawar na tsawon mintoci 75 austin da dong duk sun bayyana muhimman da ke akwai na ba da damar tattaunawa tsakanin sojojin bangarorin biyu sannan sun sha alwashin sake ci gaba da tattaunawa tsakanin kwamandojin bangarorin da ke fada da juna cikin 'yan watanni masu zuwa. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda masana ke ci gaba da tsokaci kan makomar kasar gumin dan bindigan nan na Najeriya da aka fi sani da baleri da jami'an tsaron Nijar din suka kama tare da wasu 'yan tada kayar baya a makon nan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami sakamakon takunkuman da suka biyo bayan juyin mulkin soji a Nijar din. Daga Maradi ga Mansur Sani dauke da karin bayani. Hukumar sojan Nijar da ake kira farautar bishiya sun damike babban dan ta'adda Baleri a wani gari da ake ce ma kowa gwani da ke cikin Maradi jamhuriyar Nijar. A yayin da suke wani taron kai hari a cikin Nijar da Najeriya. Lamarin tsaro da kasashen biyu makwabtan juna ke fama da shi na cikin abubuwan da ke mai da hannun agogo baya a fannonin ci gaban al'amuran mutanen yankin. Isu Mamman, gwamnan jihar Maradi na mulkin soja ya tabbatar tabbatar da haka a gaban manema labarai bayan godiya da karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da kuma kiran shiga al'umma da su ba da gudunmuwarsu. sai ma allah godiya allah da ba mu wannan wannan sa'al kamo wannan babban ta'adda da ke cima baleri da yake a haifafin zamfara da ka faɗa da ake nema ruwa jallo a najeriya amma har a nijar musamman saboda yana ƙetaro iyaka yana bana ya koma jama'a su gani su tabbata da cewa jaman tsaro na jihar maradi musamman na operation horata bushiya tsaye suke tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wani lokacin da damana ta fara sauka ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gaba ba jama'a da kawai ba ya kamata a shirya ma jama'a shine na hannun dama na bello turji kuma a cikin wanda najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na arba'in alhamdulillah sun ba da rahoto kuma ga sakamako ga nan gaban kowa ya gani shi ke sa yau za mu kira hallau ga 'yan uwanmu ya kamata mu gane cewa irin da muke ciki jami'an tsaro suna buƙatar taimako kan rahoto abun da na gani bai kwanta mu a rayuwa ba. Wasu daga cikin al'umman maraɗi sun yi tsokaci kan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu. Muna na Shafi'u Mamma muna fatan Allah ƙara ba su ƙarfin gwiwa amma ni tsarin da shawarar da nake bada ni ra'ayina da an kama kawai a kashi to tana yiwuwa kuma najeriya ta ce a bata shi kuma a wasu labaru da take son ya basu kuma nijar sai ta ga dama ne za ta bada shi Suna na mutaka wanda aka sani da shagi ni tela ne nan sabon gari maradi wannan ba alfahari ne ga kasa ta mu ta nijar jami'an tsaro suna kokari suna bada rayuwarsu bisa kan taimakon al'umma tsaro shine ci gaban ƙasa. Tambayar da al'umma ke yi ita ce kasancewar ɓaleri ɗan Najeriya ne da sauran mutanen shi. Nijar ce za ta hukunta shi ko kuma Najeriya. Malam Abdu Dan Neto na ƙungiyar farar hula ko daye ya yi tsokaci. Da ɓannar Najeriya ce kaɗai ya ƙetaro na muka kama sai mu ba saboda akwai wannan yarjejeniya gare mu da su da yanzu abin ne ya sauya abin da ya sauya saboda eh, wannan 'yan matsaloli da muka samu ta tsakaninmu da su saboda abin da ya kai mu ga hita daga cikin sai to kaga ire-iren waɗannan abubuwa shi yasa mu yanzu na nijar in kan mu laihi muna da koti wadda ke hukumta irin wannan abubuwa. Domin ƙara tabbatar da cikakken tsaro a wannan ƙasa ta Nijar musamman ma bakin iyaka jami'an tsaron na ci gaba da sintiri lokaci zuwa lokaci domin yi wa tabkar hanci. Mansur Sani, muryar Amurka daga maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa wanda a sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku inda a yau Yusuf Mustapha Batsari ne daga gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Nejan Najeriya zan gabatar muku da shirin inda a shirin na wannan lokaci mun samu nasarar ziyartar garin Masamagu da ke yankin masarautar Kwantagora a karamar hukumar Magama ta jihar Nejan domin jin asalin kafuwar garin da ma waɗanda suka kafa garin na Masamagu da a yanzu ya haura kimanin shekaru 200 da kafuwa. Malam Tahiru Muhammad ƙani ne ga sarkin Masamagu ya fara ne da bayyana muna asalin waɗanda suka kafa garin na Masamagu da ma sarakunan da suka mulki garin Masamagu tun daga kafuwarta har zuwa wannan lokaci. Tarihin garin Masamagu ya samo asali ne Masamagu ba sunan mutum ba ne ba sunan itace ba ne ba sunan wani dabba ba ne tsaunin gada kuke gani shine asalin masamagu kuma masamagu wanda suka kawo masamagu sun zo ne da sunan yawon halbi suka zo yawon harbi nan garin masamagu suka zauna suka ga ya dace suka ga wuri ya dace su zauna su kafa gari wurin to shine suka zauna wanda ya fara wanda ya kawo daga katsina ya hito yana yawan halbi sannan ya zo ya sauka a wurin mahoro to daga mahoro ya taso ya zo ya zauna nan a kwana a tashi sai abokin shi mai suna a kure ya biyo shi daga nan suka zauna suna nan su biyu suna shagalin su na halbi har inda suka shawara suka ga dace suka wuri to da suka zauna suka dubi wuri inda ya dace su zauna suka kawo ga wuri suka yi dan bukkan suka zauna kuma garin ya taso ya samo asali ne a an kawa shi ne tun shekarar 1702 shekaru kusa da kusan shekarar 200 da wani abu kenan to daga nan da suka zauna suna nan shi abokin nashi suka suka ga ya dace a samu shugaba to shine a kure aka bashi shine sarki na farko ga wanda ya fara zama sarki masangu akure shine fara zama sarki na farko bayan akure ya mutu wanda ya zo sarki na biyu shine kuka kuka shine zo ya sarauta na biyu ta nan garin masangu to daga nan bayan kuka wanda ya zo sarki na uku wanda aka dauko daga garin lagan shi ma dan sarauta ne ana ce mashi jatau to daga nan bayan eh, jatau ya gama sarauta wanda ya zo ya biyo shi daga da sarauta shine shehu shehu shine sarauta na hudu bayan shehu ya kwashe tsawon shekaru yana sarauta daga nan sai wanda ya zo sarki na biyar shine guda shi ma guda ya kwashi tsawon zamani yana sarauta to wanda ya zo sarki na shida shine sula cigai sula cigai shine ya zo sarki na shida to bayan sarautan sula cigai ya <clears throat> ɗabi tsawon zamani yana sarautan shi sai sai sarki umaru an gane ku sarki umaru shi kuma shi ya samu shekaru ashirin da biya yana sarauta bayan ya samu wannan shekara wanda ya zo sarauta na takwas ah, tare da a lokacin da aka yi yakin na gwamnati kenan shine gandu gandu yana sarauta aka zo tsaya da yakin na gwamnati an gane ku hmm. bayan an zo yakin na gwamnati ya wuce wanda ya zo sarauta na tara shine ganau ganau shine zo sarauta je sarki na tara an gane ku hmm. ya kwashe shekara daga 1950 yana nan mulki yana tsawon mulkin garin musamman an gane ku hmm. wanda ya zo sarki na goma shine kuri kuri shine yi sarauta na goma bayan shi sai sarki umaru sarki abubakar mahina kenan abubakar shine shine mahina abubakar ya hau sarauta ali ɗari tara da saba'in da hudu ya rasu bayan shekara ashirin da wani abu yana sarauta ya rasu bayan rasuwan shi ya rasu ali ɗari tara da sittin ali ɗari tara da tasa'in da shida ya rasu allah ya mashi rasuwa to bayan rasuwan shi sai kanin shi shi kuma ya hau sarauta shi ne muhammadu shi ma ya sarauta daga ali ɗari tasa'in da shida zuwa ya ko share shekara goma sha biyar shi ma yana sarauta muhammadu to daga nan bayan sarautar muhammadu sai sarki ibrahim bello shi ma ya kwashe tsawon shekaru shi ma yana sarauta a ibrahim bello bai watan shi biyu ne ba yana sarauta to daga nan sai shi wanga sarki ya yangana wa isufu muhammad wanda shi ne ke kan mulki yanzu sarakuna goma sha hudu daga kafin musamman To yanzu ka bayyana cewa tun farkon asali mafarauci ne ya zo daga katsina a asalin kafuwar wannan eh, eh, eh, gari kenan na musamman To a iya cewa wasu kabilu ne mafi rinjaye ko mafi yawa a wannan waje. Na mugare Kan bari ne. Yaya bayanin wanzuwarsu da kuma yawaitansu? A to wanzuwarsu kaga duk kowane sarki ta na faɗa maka kowa na da zuri'an shi ka gane ku yanzu yanzu haka ma zaure-zaure na sarauta muna ina ganin muna zaure kusan shida ne ko bakwai kaga da shi zauren wanga sarki da ke sarauta yanzu sai zauren bello sai zauren ah, ganau sai zauren jatau zaure hudu kenan ko to su ne asalin kafa musu dukan mu duka zauren gada gani dukan mu abata ne ka gane ku duk asalin mu abata ne garin na musamman gudai gari ne da ya shahara a bangaren noma da kiwo da kuma kasuwanci tun daga iyaye da kakanni kamar yadda dai malam attahiru muhammad ya jaddada muna to shi dai musamman gu ba abin da suka suka dogara da shi daga noma sai kasuwanci shi baban gada na da nake faɗa maka abubakar wanda ya sarauta na bakwai ne ba babu irin kasuwancin da bai ba ya yi kasuwanci na goro daga kurmi ya ɗauko goro ya zo da shi nan in ya zo da shi nan zai ɗauke zai yi fataucin shanu kuma ya je da shi kurmi in yaji cinye sai zai sau goro ya dawo da shi har inda ya zo yana sana'an gyada ya dauki gyada daga nan zuwa Kano to kuma shi ma yayan ganawa haka ne wanda ke sarauta yanzu kuma amma dukansu da ke ganin su nan ba abin da suka dogara shi sai noma sai noma daga noma sai kiwo yanzu idan muka dauko ta bangaren fuskan ci gaba musamman na zamani da 'yan siyasa misali kan samar a ire-iren wayannan garuruka da suke da tarihi ya zaka bayyana ci gaban da aka samu ta fuskan siyasa alhamdulillah farko kaga tun farko 1976 musamman gwan za a ɗauki yaro makaranta sai an kai shi bito can shi zuwa ya karatu alif ɗari tara saba'in shida shine aka samu ci gina firamare nan garin musamman a ga wannan babban cigaba ne ana nan tahiya ta tafi aka samu aka gina asibitin nan kaga wannan babban ci gaba ne ko ba shi ne ba kuma a cikin haka tahiya tana ta tahiya tana ta tahiya tana ta tahiya har muka samu ci gaba haka ba mu da in za a yi sallan juma'a sai an shiga mota an je bitu sai an je bitu sai an kashe kuɗin mota an je bitu ana na aka ba masallacin juma'a shekaru da dama suna yana nan kuma asalin masallacin juma'a yana da tarihi na gaske tunda marigayi muhammadu macido sai da ya taɓa sallah nan wannan masallacin ya kuma samu wurin albarka har kuma ɗauko nashi gudunmuwa ya ce ga sadaka nashi wanda za a ci gaba da wannan aikin masallaci to kaga wannan ya duka ci gaba ne ka gane ko mm. kuma sannan a cikin haka kaga yanzu cikin shekaran gana bana gashi mun samu ci gaba an samu dagaci musamman yanzu daga dagaci ne na farko shine dagaci na farko shi wanga sarki shine dagaci na farko mm. daga fada mai sarki sarkin Sudan to kamar da yadda wasu garurukan da ke da dimbin tarihi ake samun koma baya ta fuskan ilimi da hasken wutar lantarki da ma ruwan sha a wannan gari na musamman gu lamarin ba haka yake ba don kuwa Malam Atahiru ya tabbatar da cewa tsakaninsa da gwamnatin yankin sai son barka da fatan alkhairi. A gaskiya ba mu fuskantar wani kalubale tsakaninmu da mutanen gari ko kuma da 'yan siyasa sai dai mu nemi zaman lafiya tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba kuma addu'ar mu Allah ya kara mana zaman lafiya amma babu wani kalubalen ba kalubalen da muke fuskanta tsakaninmu da mu da su ko ba gaskiya ba in na ce maka ga wani kalubalen da ke tsakaninmu da su kaga na hudu abin da ba daidai ba ko ba shi ne ba. yanzu ina hasashen ka misali a ce shekara hamsin nan gaba ga wannan gari shekara hamsin nan gaba ba ma son kai shekara hamsin shekara goma nan gaba a ce masan ta wuce wanga matsayin na daga ci yawwa yawwa yawwa ka gane kenan To sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin Malam Attahiru Muhammad da ya bamu tarihin kafuwar garin Masamagu da sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagora Yusuf Mustapha Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce shawarar da shugaban ƙasa Malam Ahmad Bola Tinubu ya baiwa gwamnonin Najeriya da su daina yawace-yawacen ƙasashen waje su rika zama a jihohinsu domin yi wa jihohinsu ayyukan ci gaba hakan abu ne mai kyau. ganin yadda wasu gwamnonin ke kwashe kudin jihohi suna yin yawace-yawacen su sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da iliyasu yakubu digawa da yakuba mai aski badaraka da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar niger da cewa ya kamata ta duba ta rage kuɗin makamashin man fetur ta dawo da shi daidai da yadda kowane talakan Nijar zai iya sayan sa a cikin sauki ba tare da takura ba tunda dai wannan man muna da shi a kasar. sai saƙon malam ango malamin makaranta ya wuri ya ce ina taya gwamnan jihar kebbi dr nasiru idris kauran gwandu murnar cika shekara ɗaya bisa mulki sannan ina kira gare shi don allah ya inganta albashin malaman makaranta musamman na firamare ganin yadda suka fi kowa karancin albashi musamman ga wannan tsadar rayuwa da ake ciki sai sako na gaba wanda ya fito daga sani muhammad tindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika samun lamunin dala miliyan 500 daga bankin duniya da najeriya za ta samu domin gyara wutar lantarki abin farin ciki ne allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu daga ƙarshe kuma ina addu'a allah ya sa a yi amfani da lamunin ta hanyar da ta dace amin sun amin sai sakon garba na hali kamba a jihar kebbi ya ce muna roƙon allah duk ɗan kasuwar da ke da hannu wajen janyo abinci na tsada a najeriya allah ya mana maganinsa kuma ya kawo mana sauki a ƙasarmu ta najeriya sai sakonmu na ƙarshe daga baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara a najeriya ya ce muna ƙara sanar da mahukunta halin da talakawa muke ciki a wannan lokaci ga yunwa ga tsadar rayuwa Wa uba ga rashin zaman lafiya musamman mu al'ummar karkara da muka dogara da noma amma yanzu noman ya gagara yunwa ta yi mana katutu shugabanni ku ji tsoron allah ku gyara salon shugabancinku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice to murtala a takaice wata tashar talabijin mallakin hufi a misira ta faɗa yau juma'a cewa hare-haren amurka da birtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikata a gundumar hudaida a yemen tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin alhak da gabar tekun salika a hudaida inda wata tashar rediyo take amfani da shi sojojin amurka da birtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare a kan mayakan hufi ne jiya alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a bahar maliya Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun kai hare-hare a fadin zirin Gaza inda shaidun gani da ido suka ba da rahoton aukuwar hare-haren sama a birnin Rafa na kudancin Gaza. Inda yakin da aka kwashe kusan watanni takwas ana yi ya mai da hankali a bayan nan. Wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansani inda mutane suke rasa inda ne mutanen da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarshen mako ya haifar da sabon suka. rokokin da sojojin ruwan ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan rasha ta havkas a yankin da yau juma'a abinda sojojin ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta telegram Kasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar biyu ga watan Yuni yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabar da za su su a zaben da dubbai suke takarar kujeru ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron china dong jun sun yi ganawar ido da ido karin farko don yin shimfiɗar tattaunawa a kan shangri-la da za a yi a singapore ranar juma'a to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ne gabatar da shirin da fiona nan dudu da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalamu